الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وفاء سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya madaukakin sarki wanda ikonsa da rahmarsa da yardarsa ya bamu ikon sake haduwa domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki idan jama'a ba su manta ba jiya muna sha tara yau ko muna ashirin ga ramadan ko muna ashirin ga ramadan insha Allah eh, hijira tana shekara 1442 wanda ya dare da yau biyu ga watan biyar ko biyu ga watan biyar miladiya shekara 2021 muna fata Allah shi majagora jagora zake nan za a shiga goma ƙarshe Goma ƙarshen nan suna da kyau a kula da su kwarai ko alheri cikin su da ne kula kada mutum ya yawaita kwana da sauransu a yawaita alkhairi sadaka da sauran ayyuka na alkhairi a ci gaba yana yi wa a dace ya Allah kai muna arzikin dacewa insha Allah ta'ala lokaci ya ba mu zamu da kalmomi kaɗan game da goma ƙarshen nan in ko lokaci ba mu ko sai wani lokaci insha Allah karatun mu na jiya mun kwana aya ta 20 da nawa 23 اليوم زم تاش آية 20 لغة أشكن صوت النساء إن شاء الله معلم بسم الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوا فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما uwa musulmi idan muka diba za ku gajiya Allah ya jira mana wasu mata guda goma sha uku wa'inda haramun ne namiji ya aure su saboda wasu dalilai kuma auren su ma babu daɗi in yadda zamantakewa na aure yake a ce mutum na aure da wa'annan matan bai yi ba tun daga a ce mutum mahaifiya ta ta aihe shi ashe na zama aure da ita bai yi ba tsarin bai yi ba ko yarka da kayawa ce suna zama aure da ita bai yi ba ko kauna ko diyawa ko diyakane ko ɗan ɗan uwa ɗaya ɗan uwa to duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da musulunci ya kalli zamantakewa ta aure ba ta dace su sai haramta su sai Allah ta'ala ya ce wal muhsinatu minan nisa'i haka ma katangagu daga cikin mata haramun naku aure su matan wani wata ke dauke da giya auren wani an ƙulla mata aure da wani tana cikin wato tsarin wani to haramun na kai ka to a karama aure da ita kuma ina fata kun gane magana akwai wasu mata saboda sababi sai sai kokarin gudu daga mijinta ta kuma wani a dara mata aure kaga ta yi mugu abu kyawun ta tsaya ta ta ke da za a yi auren shi mutu ki koma san ki aure wanda kika so yi ki gudu da agegiya auren wani a sai a daura miki aure da wani sai ya ta kuɗa. zuriya wani cikin gidan wani saboda haramun ne mutum ya aure mace aure shi na ƙwar'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce wal muhsanatu minan nisa'i da kuma ka tangagu matan aure daga cikin mata sai Allah ya ce illa ma malakat aymanukum sai waɗanda dama ku tan mallaka mana mace boya ce adda auren wani an ka ce wurin yaƙi a kamo ta matsayin boya to yanzu shi wanga da ya kama na boya ta yi auren wancan yanzu bai da ko wani gari, kun gane yanzu shi wanga da ya kama tana tsayin boya abin da aka so ya jira sai tsarki in ta tsarki shi ne yana iya kwanciyar ita kuma boya take ta kuma sadaka ce shi auren wancan an gama da shi ina fata kun gane magana duk da yake in ya ga dama to yanzu da kina boya ta kina in kina sayan kanki ki hoshi kanki ki kuma mijinki na bar miki in ku ga dama ki zama ki zama ta masu yan boya hannun shi ta kuma sadaka ce auren wancan an gama shi ina fata kun gane maganar ka to saboda shi yasa Allah ce illa ma malakat ku sai abinda dama ku ta bayi na ku mata boya ko da ce in take ɗaya ce sana auren wani in an haka mota wurin yaki to shi ta kuma boya yanzu sai Allah ta'ala yake cewa kitaballahi alaikum hukuncin Allah ne akan ku Allah shi ya hukunta ya ce ya eh haka shi ne mana kitaballahi alaikum sai Allah ya ce wa uhilla lakum ko kuma an halatta muku ku maza ku aure ma wara a zalika abinda a bayan waɗannan da aka ambata bayan waɗannan mata goma sha hudu da wa'anda annabi ya kawo cikin hadisi guda biyu kauna uba da kauna uba da kauna uwa kaza sha shidda ke to duk waɗanda ba waɗanda matan ba Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara a zalika an halatta muku abinda a bayan wannan duk matar da ba cikin waɗanda guda goma sha shidda ka samu ku ce ka aure ta ba innaka ta ba ba diyarka ta ba ba kaunarka ta ba ba kaunar innaka ba kaur kun gane hasha sha shidda kun kusan sha shidda cikin mata aika na. ga sunan dubai duk da ka so ka ce ka aura in ma kana so ka ƙetara ka kai dubai ka ɗauko balarabar dubai ko ba hakan na ba in kana so ka tsallaya ka kai america ka kai ta ɗauko ba america mai jan kunya ka ɗauko in kana iya ka tsallaka ka ta yi yi na kasa can abin nan china mawacin kunamun nan da kyanke su a dole dole suna ci abin su ka ce ka ɗauko abin ka san ka kore akwai wani ɗan najeriya da ya tashi daga nan ya ce china to ɗan kasuwa na yana supply din kayayyaki na wa najeriya na sai suwa ya samu kuɗi ƙwarai sai aure ya china china a ta cin cin cin cin cin ta ayo mai ɗaya na ita shi alfahari ya yi zaɗin zama tana da mata ta yi ba ita tana ta shi ko ga haibar ƙafa ta suna ta rayuwarsu yana ta ba tarihin rayuwa ta yi ila ba gan shi ba to dama shi aure ko yana kina kai mutum a yi wani ba da shi ma ya sauko da dole su masa aure ma ya aure ba kafa ta sai cikin maka yayi ba haka aka ce duk wanda so kana aura an halatta maka in dai ba cikin waɗannan sha shidda ba kuma yana fata kun gane magana wani bi auren ma jinsi jinsin da ba naka ba ko in ce auren waɗanda ba a kafa ku ba in yayi daɗi kyau in yayi kyau zai yi alaka mai ƙarfi da yanzu kun ga saudiya in mutum ya saudiya ya aure ba laraba ya samu katin zama ɗan ƙasa original saudiya za su bashi damar ya zama dan saudiya duk in duk abin da harajin da aka biya mai nauyi ga wanda ba dan kasa shi ne biya saboda ya aure ba laraba da saudiya ya zama dan kasa jima yana fatan gane saboda ita ya kasa ta shi ko yanzu ya zama dan kasa sanadiyya eh inda kana jin kudin da baki ka basuwa masu nauyi duk shekara wallahi mutum ba kowa na ka iya zama saudiya amma da zaran ka ka ta shi kenan ka zama ɗanca ita ku auren ta bala'i na na rage da Allah sai an jaye wando sai mai kuɗin kwari kai shi yasa ko suna koka ma su rashin ba su samun yin aure kuma kowa gani mata guda ta tsaye kowa gani guda ta tsaye saboda kayan ka yi aure sai ka kashe kuɗi masu nauyi ƙwarai da kai. Jama'a ina fata sun gane magana. saboda haka auren balaraba ba wasana. amma ita ko an ka dace an ka dace an ka yadda an ka yi mugu-mugu ka yi ƙoƙari ka kama an ka yi auren to shi ke nan yanzu ka zan san sau biya kai to Allah ka babu ikon gane to shi na subhanahu wa ta'ala ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum Allah ce ku nemi mata na aure bi amwalikum da dukiyoyinku ka sa dukiya ka aure mace kenan mace ba aure sai dukiya ke Allah ta'ala yake muhsinina masu kasangance kansu mata masu kamun kai za ku aura ghayra musafihin ba masu daudar zina ba ba masu daudar zina ba saboda zina dauda ce shi yasa wasu ka ce akwai magunguna da yawa waɗanda ba su buƙatar daudar zina idan mutum na zina karewa su kai daudar zina tana kare magunguna daban-daban saboda mutum ya ɗauko kai ne ba abu shi sa kana ganin masu wannan lalura kullum cikin wari su karuwai suna kalcin dauɗa suna karni saboda shi yasa duk wanda a ka za a ga karni take tana wari Allah ubangiji ya kare to shine Allah ya ce mutum ya nema da dukiya ta mata masu kamun kai sannan gairar musafihin ba masu dauɗa ta zina ba sai Allah ya ce fa bihi hunna duk abin da kuka samu jin daɗi da su matan nan fa'atu hunna ujura hunna farida ku ba su lardakin su mana ku ba su sadakin su matsayin farilla matsayin dole inda lokacin ɗauran aure ba a yanka masa daki ba to yanzu ka ba ta sadakin ta sai Allah ta'ala ya ce wala junaha alaikum babu laifi akan ku fi masa rarrakin bihi ga abin da ku samu yarda tsakaninku da matar da mijin sun yarda min ba'dul farida bayan farilla sadaki suka samu yarda akan wani abu to wanci ke ga sadakin gada an ka sami dubu ɗari na amma ke ga dubu saba'in ki hankuri da su ne gida babu lahi ga na tare ai ba komi na ba na yahi masu ina fata kun gane ko kuma sai ce mutu wanci ke ga sadakin ga dubu ɗari na an kai amma sai daga na auren ga namu ya yi kyau na ji daɗin auren ga na baki miliyan guda shikenan min da farida an kace bayan farilar da an ka yanka kun san akwai zaman da in yayi dadi ko nawa kana basuwa kun fahimta saboda bi saboda wani mace in ta kwanta suwa mutum hankali ne da kyau da kyau don wani ba abin da ya kasu ya iske gida ne ko mi tsatsatsaf iske abinci ne irin wanda ya kasu. in ya tashi da sahi ko da ya ka tashi an gama an gama ne an gama shayi an gama kunu an gama sai ji rayuwar tashi dai an sarauta shi dama ina fata kun gane maganar saboda shi aure akwai yakin waje akwai yakin cikin gida yakin waje maza na kai shi ko yakin cikin gida mata na kai inda duk ba su iya cin yakin cikin gida ba wallahi an ce miki da yaki inda duk miji na shigowa gidan bai gani ne ya kasu, wallahi bai zama ciki ne to kun gane magana ta kowa gane ta ina za ka ga mace ta aza yaron ta bisa gadon mijinta ya mai tsari bisa gado ya dawo ya ɗarki sanyi sanyi mina sai a ce wallahi yaro na ya tsari ba sabo ba ya hankali ne zama akwai matsala ko babu sai ga yaro ya kashi ba a kwashe sai mai gida ya dawo ya dawo ya tsallaɗiya da kashin yaro a imana akwai ƙazaman mata waɗanda suke wallahi ƙazantun su ta kai ta kai ta kawo in ka yi faɗa sai a ce ai haƙƙin yaro ba ni ɗaya da shi ba ka da haƙƙin kima a kwashe ko kuma ka wanke mai ko da su da Allah dan wanke mai da Allah wallahi zura sai min yawa ta wallahi irin waɗanda abubuwa suna daga cikin barkata wa'anda ke kasa cin yakin cikin gidan ki ke yanzu to ki shirya ma yakin da zai zuwa iskokin maki a na rantsi da Allah namiji bai saba da irin wannan namiji da kowa ran kashi ne so ya ko na shi ne ya zan dole na ina wasu kun gane magana ta saboda ga shi yasa aka son yaƙin cikin gida mata ku yi shi kahin namiji ya taho komi an gama duk abin da aka yi an gama an sha da komi an gyara komi an sa turare cikin ɗaki da ya shigo sai ya kama jin kamshin ya tashi sai ya kama kama salo da sauransu amma yanzu ba ki iya wannan to shi ke za a ci ki da yaƙi ne wallahi Allah ubangiji ya kare ku shi yasa ce inna Allah kana aliman lalle Allah ya kasance mai cikakken ilimi Hakima kuma Allah ya kasance gwani mai hikima idan aka ce hakima anin wanda a gwani kwararre mai hikima to Allah ka babu ikon gane ba kenan wanga aya kun ga Allah ya gwada muna cewa sadaki tsakanin mata da miji ana iya yi ne ko bayan an daura aure an gama ana iya faɗin ko nawa na ana iya bari sai ma an yi auren daga bayan da shi da su sa maka kansa da a biya ta jama'a yana fatan gane magana sannan yana halatta sadaki ko an yanka shi ya zana ɗan sauko ƙasa kaɗan sai ya nemi da tuwon shi ga wallahi yan kuɗin garin nusa in samu dubu ɗari na amma da kiyan ƙuri da saba'in sai babu koyi mai gida kawo na gode sannan yana yiwa kuma alheri da yawa ya shigo kun sa'an na ya cikin aure akwai arziki an yi aure sai ƙoyin arziki sun buɗe to wanda dubu ɗari da kamata in baki ko kuma sadakin suke bari in biya miki kujerar maka sanadiyya ta duk ana yin haka su ta yi ci na yadda to duk waɗanda abubuwa suna da alaƙa da mutum ya abin nan ya kiyaye miji nai ya san hali nai ya ji sai daɗi to Allah ya ba mu ikon ganewa gaba sai Allah maɗaukacin sarki yake ومن لم يستطيع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسن محصنات محصنات غير مفافحات ولا متخذات ولا متخذات أخداد فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تغفروا خير لكم والله غفور رحيم بارك الله فيك Allah maɗaukakin sarki ya ce mallam ya tafi minkum daulan duk wanda bai samu ikon zarahi daga cikinku ba an yanki halmusanatun mu'minat ya aure mata ‘ya'ya mu'minai ba ka da zarahi na kashe kuɗin auren ɗiya wadda ba goya ba ba ka da kuɗi to Allah ta'ala ya ce fa mimma malakat aymanukum to sai ka auri daga abin da dama ku mallaka ka ce ka samu boya ka aure ta min kuma mu'minat daga cikin bayan ku mata mu'minai mace boya ta amana da imani tana da kamun kai ga ta boya ta ta wani amma kuma Allah ya tana da imani Allah ya ce ka aure ta shike wallahu a'lamu bi abi imanikum Allah shine mafi sani ga imanin ba abukum min ba sashin ku daga sashi Allah ya ce fankihu hunna ku aure su bi izni hinna da izini iyalinsu da izini wato masu su wa atuhunna ujurahunna ku ba su da sadakin shine ladakin su bil ma'ruf da abin da shari'a ta sani muhsanatun suna masu kamun kai ghayra musafiyatun ba ba masu dauda ta na ba ko goya kada ka yadda ka auri goya da zan ba da kamun kai dole sai wadda adda kamun kai ba mai dauda a na ba wala muttakhidati akhdan ba wa'an suke rika abukan soyayya ba abukan ailo biyu saboda mutakhirat akhdan akhda ne in abukan su ya na iskanci mudadiro Allah ya ce ba su ba duk masu da ka san biyar da ka san kana da abin nan kana da abin nan boys abin nan friend nata kada ka aure ta idan ka iske ta da yan tsari yan ailobi dinka akwai wani dama akwai wani hagu akwai wani kudu akwai na arewa akwai nagari akwai wanda kauye duk masoyanta na to kai ta wannan ba mata kafaci Allah ya ce fa in uhsinna idan su matan bayi suka katangu ta hanyar yi musu aure mutum boya ta yi aure ta shiga giya aure fa in atayna li fahishatin mubayyana idan suka zo da alfasha bayyana suka yi zina to fa alaihinna nisfu ma al muhsanat a in atayna li shatin, fala fa alaihinna nisfu ma al muhsanat min azab idan suka zo ma alfasha da aurensu, to Allah ya ce za a yi musu rabi rabin haddi da ake wa wadda abiya bu eh, wadda abiya mace wadda ba ta yi aure ba in ta yi zina sai a mata bulawa ɗari in ko ta yi aure sai a jehe ta in tana da auren ta yi zina abinda hukuncin Allah a jehe ta a kashe ta a rabata duniya to yanzu ta ko baya ga ta an ce ta yi aure kuma da auren ta ko ta yi zina sai an ce a mata rabi to rabin me za a yi mata rabin kisa za a ko rabin bulawa ɗari za a yi mata eh bulala hamsin to amma aure gare ta yi mata aure an ka ce in ta yi zina a kashe ta to ita kuma buya aka ce in ta yi aure ta yi zina a yi mata rabi rabin abin da za a waɗiya a ga mata kawai su ta dogo su ba eh <laughs> abin da aka magana cewa za a dawo ga yi mata haddin wadda ba ta yi aure ba bulala hamsin eh boya in kana da aure ba a kai saboda duke wani ta ya an ce a kashe ta shi bai ta yi mai hasara shi yasa musulunci na kula da duke mutane shi yasa ko ta yi zina tana da aure ba a kashe ta sai dai a mata bulala hamsin shi iya eh, rabi kenan shi yasa manzan Allah ya ce idan mutum na da boya ta yi zina ya mata bulala in ta sake yi a yi mata bulala in ta sake yi a yi mata bulala in ta sake ya fashe ta koda da abin da bai da kima na shi kuɗi ne kaka zama da mazinanta gidanka saboda mai saboda mazinanta yan suna tare talauci su haka musu in kana tare da mazinanci talauci ya kai kuma talauci ya ce tsiya tsiya wala mutum hukuma ba shi yasa da zina da arziki ba su haɗa wuri guda ko dai guda ya tsaya ko guda ya tsaya ce ubangiji Allah ya kare shi na Allah ko wata ala yake muna magana a nan fa'alaihin na nisfu ma al al'azab a azab akan su akwai rabin abinda ake wa mata wato waɗanda ya'ya min al'azab na azaba sai Allah ta'ala ce zalika wannan auren wadda aboya. ka bar ya ka auri boya liman khashiyal anaka minkum ga wanda tsoron zina daga cikin ku yana jin tsoron zina to sai ta auri boya amma dai ba a san auren boya sai Allah ta'ala ya ce wa an tasbiru ku yi hankuri khairul lakum shi alheri gare ku ku yi hankuri ha sun sai samu kuɗi ko aure da ɗaya wallahu ghafurur rahim Allah ya kasance mai gafara Allah ya kasance mai rahama kenan wa ga aya abin take gwada cewa idan mutum bai da zarafin auren wadda a tsaya sama da kunsa na gaya muku auren can akwai tsada gari munan na adda aure akwai sauki duk da yake shi ma yanzu ya tsada wani ya ce dubun ka ɗari biyu su ma aure yanzu dubu ɗari biyu su aure me ya sai ma akwati me ya sai ma abubuwan da aka sa cikin akwati da sauransu to shi yasa shi ko wanda albashi ne dubu goma sha biyar ko dubu ishirin ina shi ina aure dole shi ke sai ya kashe wuta dole ya yi hankuri haka in bai da kamun kai ya ce ya saboda na banza yana suna da su to kaga abu bai yi ba to shi yasa Allah madaukakin sarki ce in mutum bai da zarafi na auren wadda ya bai bai da waɗannan kuɗin to shi ke nan yanzu sai shi ya ƙuya ta yi auri wadda abu ya wadda da imani min fata ya ce kuma mu'minat sai Allah ya ce wallahu a'lamu bi imanikum Allah shi mafi sani ga imanin ba'dukum min ba'd sashen ku ga sashin wasu sun yi wasu imani za ka iske namiji ya mace imani ko a samu ta namiji imani duk ana samu hakan kuma ina fata sun gane magana ka so da dama aka samu mutum mata ya shi imani shi ko imani dama aiki na da kana da imani aikin ka mutum ta yi ka kiyamun laili ta shi ka yawan azumi ta shi ka yawan sadaka ta shi ka yawan zama da mutane lahiya to wannan ta shi ka imani jama'a ina fata kun gane magana to saboda ka shi yasa Allah madaukakin sarki yace wallahu a'lamu bi imanikum Allah shine mafi sani ga imanin Allah ƙara mana imani sai Allah ya ce a aure su amma da izinin iyalinsu izinin masu in za ka auren boya sai ka ci ka ne maka da izinin yan uwanta in sun baka dama shi eh mun shiga za mu aure ma da ita kawai ba mu kala ta ya kawo kaza ta ya kawo kuɗi za mu auren ma da ita shi nan magana ta riga ta kare amma har yanzu ana maganar ko cikin bayi mutum ya tsaya ya auri wadda ada kamun kai ya auri mi mai kamun kai haka ce ta ɗauko makanka dama ta riga ta suka yi duk gayun gari sun santa kasan na faɗa muku gayu in sun ka san mace sun kama tawa kenan a faɗa wa an ga aboki ai wance kaya mun gama da ita da Allah aido aikin banza ne su ga ya kare sola kwali, suna wani habaici ke ko kina can kina kina shirme ba ki sani kina ganin babu wanda sani gayo su ta sun faɗa ma abokan su saboda ka duk wanda yanzu ya taho shi kenan ba a samu to ubangiji Allah ya sauka sannan bayan haka kun gani wannan aya ta yi magana abinda illa auren boya in ka aure boya faɗiyanka ba naka na ba idan mutum ya auri boya ko ɗiya nawa ya samu ba na hina ba kuma duk bayi na me ita wanda adda ita boya shi ka tuwa ya kama su ya sai suwa kai ka aihu ɗiya amma kuma mai boya ne shi adda su da ɗiyan bayi na saboda haka shi ke nan sai a kama kama sun an sai suwa ba na kana yi eh, ƙwarai ku ya <laughs> gwamma awaki mara su. don ita akwai ana yankawa a ciki ko to waɗanda bayi bayi ɗiyanka bayi na ko su nuna an ka samu saboda mai saboda osu buyata shi ya illa auren bayi jama'a kun gane sau daga mace buya illa aurenta shi ne wato ɗiyanka bayi ne ba su da yanci jama'a ina fata kuna gane ba sannan daga cikin illa auren bayi wadanda duk mai ita ya gada masu sai ya yanta ta da ya yanta ta su ita wala ba ta ba zama da kai ta samu yanci ta yi gaba ta zama da kai ina ba ta kun gane magana sannan ba haka wadda abu ya tana cikin aure mai tana ishe to ni ha auren ya ishe ni haka kana son abu kai to ni sai shi da zan sai ta kasuwa gobe Kama akuya ko kamar tunkiya to shi yasa bauta da gani bala'i ta shi yasa bawa da gani bai da cikakken yanci bai da lokacin kwanan kai ne bai da lokacin tashin kai bai bisa ko yan uwa ne ba su da sai game da shi inda yana bawa shi yasa Allah ya tsaya mana bauta inda ba ta Allah ne bautan mutum hadari Allah ya kare saboda kun ga kenan nan ana magana ko aure zakai ka tsaya ka ji mata kwaye ke ma ki tsaya ki bi mijin kwarai ka ki take ma namijin da ki san mabiɗi mata na ki tsaya ki bincike na kwakwab ki ta roƙon Allah wanga miji Allah ta mu mabiɗi mata na saboda abinda akwai illa bakin ciki kawai mutum yawa wallahi ma sai ga ɗaya an ce ma hina ina a hina can wurin wanci ai an gane da mota ya ɗauko wanci cikin mota akwai wanda aka gaya mai ina ji da shi ga raina kwarai da gaske an ka ce wallahi ka ganin shi nan duk lokaci kaza shi ka gani da mace cikin mota ya wuri kaza da ita ni daɗe raina na ɓaci shi irin yadda na gani ne da mutunci da girma gani ne shi na wani lalura abin da ya ɓata mai da kwarai da gaske shi a ce mai nasun da mara wannan lura kamar ya mutu zai ci babu ya za a yi bai sun in sani ko kaɗan ni to wallahi wani bisi abin ya baka tsoro to ban san mi a dalili ba kuma matan kana da mata uku ko kama da haka ina kai na wani laluwa jama'a eh? da yake an ce wani bilashin matan na in eh, ku na gida ba ku ɗaya ƙwayan kuimin na lura ta yi eh? in duniyanci ya kaso a rikide akwai duniyanci cikin gida ma ko ba haka ba ki kuma mai in yamara cikin ɗaki ki sa mai guntun suke da sauran duk abin da ya kaso a sa ya samu ƙwarai da gaske Eh? ba haka ba ne ba haka ba ne duk wani gigin mutum da ke gani duk gigin namiji wallahi akwai abin da mace kai mai ta gano abin da ya kasu ai wani ta hanyar wasu abubuwa kana gano abin da ya kasu wani diresin na ya su wani irin al'amari na ya su sai kai kokari kai ma ka shirya kai haka saboda ka bai da kyau ya kasance kala mazajen ku haka ɗaya su sake gaban zagayosu ɗauki mataki a kansu wallahi to Allah ka ba mu ikon gane to shi Allah madaukakin sarki ya ce auren boya liman khashiyal anat ga wani jiji tsoron abin da zina ya yi tsoron cewa rayuwa ta yi shi bai iya kama kai babu komai kuma bai da kuɗin auren wadda ya sai a wuri boya an yi min tambaya wani bawan Allah ya ce da azumi an sha ruwa ya da an sha ruwa shawa ka taso masa ce malam mi an magani kuma gashi annabi magani da ba su a yi azumi to shi kuma ga azumin ga ana shan ruwa ya fara cin abinci kuma sai shawa ta tashi gare shi to shi na aka ce mi an magani ce abinda an magani ne shi ne yanayin abincin da yake ci yana yawa ke yana cin abinci mai gina jiki sosai yana shan madara yana shan abubuwa masu daɗi da sauransu su ka ƙara zabar mai da shawar sannan na biyu kuma ya nisanci kallace-kallace cikin wayoyi da sauransu su masana daga cikin abin da kara zaburan mai da abin da ke kamai matsala dai sauran shawarar da aka bashi wasu ka ce ana ba shawara ya sha kanwa ya dinga shan kanwa saboda kanwa ita ma tana rage mutum wannan shawa inda yake ji a cikin rayuwarsa da dai addu'o'i ce ita ce kuma a bashi addu'o'i inda ya kamata yi shi ne roƙi Allah ya kare ya masa kariya ko ba gaskiya ba ubangiji Allah ya kare eh, sai ce wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim Allah ya kasance mai yawan gafara kuma Allah ya kasance mai yawan rahama Allah ya gafarta muna kuma Allah ya mana rahama idan kun gani ne ya kamata mu dakata su goma karshe da aka gaya mu a kuskun tambaya eh ci gaba na ina kun ga goma gana muke na farko dai abin da kamata ku sani 25 ga wata zamu ne karatu da ran juma'a Allah ya gwada mana ranar zamu da karatun sannan na biyu taimakon da aka ce a samu kamata ya ta ne ran talata ko da ba a kokari a gyara kayan nan shirya muna waɗanda za a ba su a kawo inda ni kun gane ranar ba mu raba musu waɗanda ba su kawo wasu yi su wanke su kawo Mun ji na faɗa muku wanda bai kawo nashi ba yana da niyya wa in zai ba su ya wanke ya kawo ranar ba muna son da yarda Allah inin da aka kamata a ba sai a ba su kayan nan sai su yi umarni da su kuna saurare saboda haka duk wanda adda wani abin zai kawo ya fi sabilla ya ce ya kawo ko ba gaskiya ba sannan baya kana sun goma ƙarshe da baka shigo za mu shiga da yake da yau za a shige su to yana da kyau mutum ya kama jiki a rage kwana tashi a roƙi Allah akwai alheri sosai duk mutum da ya dace da wannan dare yana ibada sai Allah ya ba shi ladar mutumin da ya shekara 83 da watanni da kwanaki yana ibada babu kwana kuma babu ɗaukawa sannan ya ka cimma kama shi shi kai bai iya maka dare guda kuma cikin wanda dare ba ya suka kadirci ina fata kun fahimta in ya in daren da wannan su isuwa ko na raka raka'a biyu kai ka dace da wannan daren wallahi ka samu alheri shekaru na na mutum su kutumwa don gaskiya wani ga shekara 80 to kai ga kwana guda Allah ya baka sa a ka samu lada zube ta wanda ya shekara 83 da watanni da kwanaki na bauta Allah kuma ko kwana biyu jama'a akwai alheri ko babu sannan bayan haka nan daga cikin abubuwan da aka san mutum ya ta yi duk ta cikin daren nan ya yi nafila ya yi nafila ya fara addu'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa an ne Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa an ne Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa an ne kai ta roƙon Allah dai ita afuwa in ka same ta wallahi ka huta in Allah ya yi mutum bai mai azaba sannan Allah ya yi mutum ko duniya abubuwan da ka hana ma arziki ka hana samun arziki wallahi ba su hana dama in ka ga abubuwan da ka hana mutum arziki wasu laifuka na ka tuwa su yawa sai ko arziki ya so ya dahe ka bai taho sai wani laifukan ka sun yawa kun gane amma in ba haka ba in ka samu afuwa ta Allah duniya da lahira to kai sa domin wani sahabi ya ce ya rasulullahi allimni du'a an ad'u Allah bihi ya manzo Allah ka sanar da ni wata addu'a ko zan roki Allah da ita sai ce sallallahu al'afiya ka roki Allah kariya da lafiya ko kuma ka roki Allah afuwa in Allah ya ma afuwa shike in Allah ya kare ka shike duniya da lahira baka shiga matsala jama'a ina fatan gane magana sai zo kana ganin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni nana Aisha Allah ya kara mata take cewa ya Rasulullah idan ni gara da yanda nake cikin dalilin takdiri shi wasu addu'a ya kamata in yi in ni gane daren gaza nake ciki daren Allah sun kadiri me ya kamata in ci ya rasu da ciki sai manzo Allah ce ci Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni haka da kika wace ki ta maimaita sai eh, fa'fu anni Allahumma innaka afuwa tuhibbul afwa fa'fu anni a addu'a da zaka eh na da jama'a kenan amma fa'fu anni shi a riwaya hadisi isa ka magana ai kowa shi makai ne eh kwarai ku Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa afu anni shi abin mutum zai kai ga ita addu'ar da manzo Allah ya na Aisha ta kiyaye kuma dukkanin mu muna kiyaye insha Allah mu ci gaba da yi kun gane irin tashi karye uku irin karye hudu mutum ya kwanta da wuri da kayi tarawihi ka ci abinci ya kwanta ya kwanta ka samu kwanan awa hudu sai ka sake ka samu ka samu abin da ka yi zuwa asuba Zuma ina fatan gane magana daga cikin abin da ke wani dare yake ciki shi ne, wato akwai rabon arzuka Allah yana raba arziki na shekara cikin wani dare wani in ya dace za a yanko mai arzikin da haya mutu da cin shi wallahi kuma kun san yanka ce ana rabon abu wanda an zamne gaba gare aka yi da wanda bai na ya fi kwana wa an ka hijin kunya cikinsu kaga baiwa a raba abu kana zamne kana na kana roƙo abun ga shi Allah rabon ga zaka raba Allah ka raba da ni kuma Allah in zaka raba ka bani mai isata kun gane ga ka roƙo Allah kana zo kana roƙo Allah da wahala a ce a raba ba baka jama'a ina fata kun gane magana shi yasa kana ganin wani azumi na ƙarewa sai ƙoyon azubi sun bude saboda ya roƙo kuma ya dace rabon da an ka raba ya samu kuma ina fata sun gane magana bai da kewa kasance mutum ga kafa wani abu na ba duka kwanan sun ka rage goma amma ka sai ka shi kwana kan shi kwana sai kuma ta kallaka kallacin banza har dare ba ku samu damar abin nan kana ta shiri ta banza bai a roƙan ma miji a roƙan ma biya a roƙan ma uwaye a roƙan ma ƴan uwa a roƙan ma jama'a musulmi duk ka tashi samu abin da kai jama'a ina fata kun gane duk lokacin da mutum ya tashi yawai sannan ana son mutum ya yawaita sadaka kun gane ko saboda ita sadaka daga cikin unhwaninta Allah na dibin ka ɗauki naka ka ba su sai ci bare biya ka yana baki da ka ba da naira hamsin sai Allah ya zo abin za a baka miliyan hamsin za a baka ya saka ma yamma ina fata sun gane maganar haddi in kai saboda Allah in kai saboda Allah ka ba da kaɗan Allah ya baka da yawa wani kuma Allah na sa ya ba da naira hamsin sai Allah ya sa iyayensu don duk masu arziki na duk ɗiyanta masu arziki na gaba ɗaya na diyar sadaka da sai saboda ka ita sadaka baka sai na fita tsayawa ba shi yasa manzon Allah ya yi kowa sadaka an ga ce Ramadan ya tsaya in Ramadan ya tsaya manzon Allah ya yi kowa sadaka yadda ka san iska haka yake kamar bai san abu ne doka ɗaya kai na basuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku kama jikin ku goma ga wallahi mutum ya dauke su da muhimmanci manzon Allah an ce idan aka ce goma ƙarshe sun shigo shadda mi izarab zai daura matsaurin sa wa ahaya lailahu ya raya daren sa wa aiqaza ahlahu kuma sa da iyalan ku tashi kada mi zuke ta tashi ki ce wallahi ni kwana Ka sai ana magana ke ku wanda ki tashi wata rana manzon Allah ya kwankwasa ma sayyidina Illa da Fatima sai ku tashi tuki yawon laili mana ya rasu da lahalin yamun laili wajibi ta sai ce kai mutum akwai gardama tsaye ce wa kamar insanu aka saka in jadala ba ana akwai jayayya ya alce ka tashi kai kiyamun laili an kaci suruki na sai kwankwasa masu suruki ne mijin ɗaya sai ce ku tashi tuki yawon laili da aliyu da fatima sau annabi da jiya su rai ne dare ya yi. su ba san abin da annabi ya gani ba shi da cikin daren nan wani alheri na gani ku tashi ku sallah sai ta yi to halin sallah da sallar dare halin wajibi ta shi ka amma ya da ta garzama gari an ce ka tashi kai abu jama'a yana fatan gane magana ta daga ke ko ke yanzu miji ya ta tashi tashi tashi wacce to wallahi fara ne ji do Allah ka kai mu hankali do Allah da me ya wanke mata idan ta to ai wasu wallahi ba ido an kawai kyau in ku lokacin ka a cikin ruwa to mutum ya kai har ƙarfe uku bai kwana ba jama'a ya tana kallace-kallace ina unhwanin ciki saboda Allah hmm? to Allah ya sauka Allah kai muna arzikin dacewa Allah kai muna arzikin dacewa ku roƙon muna haddamu in kun tashi ku sa mu cikin Allah mu ma mu sa ku ciki kun gane ko kowa ya sa kowa ciki har da magabata duk a sa su kun gane ko a roƙa musu Allah Allah shi musu arzikin samu aljanna da mu da su baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh